Mm-hmm. in mutum baki ne zai zai dan yi fresh kaɗan yi lightning kaɗan skin ɗin shi za ta kwanta za ta yi glowing ka ringa shining kamar like skin ɗin kulfa kowa dai ya san kulfa yadda skin ɗin ta yake so kuma wannan sitettiri ba wai iya fasa mata ba a'a namiji ma zai yi amfani da shi don domin kuwa ni na umar shi shine sirri na kun ga dai yadda skin ɗina take kun ga ta to ina using da iya sitettiri sannan wani ƙarin bayani game da product ɗin maina product ɗin maina ba na sa tuf a ciki saboda tuf shi yake lalata fata directly nubar da fata yake product ɗina ba ja yake sa ba in mutum ya shiga rana ya ba da reaction ja no product ɗina ba yellow yake sawa ba kuma baya sa green band irin kore jijiyar nan product ɗina fari tattale yake sa mutum ruwan madara kalar ɗan abuja yabba shi body lotion dina mai hawa uku yadda na yi muku bayani ga dukkan mai bukata zai iya sa kuda a duk ƙasar da kake a duniya in jirgi yana zuwa daga najeriya zuwa ƙasar kayan ka zai iso gare ka ko kuma a duk jihar da kake a Najeriya ka sa guda 24 hours ne kayan ka zai iso gare ka in kuma a jiha ta kake ta Kano muna rijiyar zaki layin nan numfashi karshen katangan makarantar boko shagon mu walawa cosmetic 080 31 51 3007 bari an ƙara zero 08031513007 na ku umar na gudu ne mai da sannan ina gabatarwa da albishir ga kwastomomi na koko mai buƙatar business na harkar mayamaye so muna ba da kayan mu akan kan sari ga dukkan mai buƙata zai iya mun